Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan dare akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan dare, Baba ko makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je cewar hukumar kula da mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce batun samarwa mata da yaran mata 'yanci ba batu ne da ke nufin za a daidaita mata da maza kamar yadda wasu suke zato ba. Muna kuma da rahoto a kan ziyarar da kakakin majalisar dokoki da shugaban majalisar dattawa suka kai wa shugaba Muhammadu Buhari ziyara wato a birnin London. A yau ne kuma za mu ba dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan duk abubuwa da suka shafi yankunanku da ma sauran wurare a duniya, amma duk sai kun sha labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. a yau juma'a shugaban kasar amurka donald trump ya faɗa wa manyan jami'ansa cewa ya sallami babban mai bashi shawara kan tsara dabaru steve bannon wanda tun farkon hawan gwamnatin trump watanni shida da suka gabata ya fi kowa shan suka cikin masu baiwa shugaban shawara banan wanda tun farko ya samu mukamin ne sakamakon taimakawa trump a kamfen har ya samu nasarar zama shugaban ƙasa ya yi ta samun matsala da wasu manyan jami'an gwamnatin shugaban ma'aikatan fadar white house john kelly da steve bannon sun amince a yau juma'a ta zamo ranar ƙarshe ga shi bannon ɗin kamar yadda jaridar the new york times ta rawaito bannon shine ya rubuta wasikar ajiye aiki ya kuma miƙa ta kwanaki goma sha ɗaya da suka gabata domin a bayyana ta a farkon wannan makon an jinkirta bayyana wasikar saboda tashin hankalin da ya faru a birnin charlottesville na jihar virginia tsakanin masu fifita jinsin fararen fata da masu adawa da su a yau juma'a ne kuma dubban mutane a barcelona suka yi shiru na tsawon minti guda domin girmamawa da tuna da waɗanda hari da aka kai na mota a jiya ya rutsa da su wanda mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu wasu kuma sama da ɗari suka jikata sarkin spain kuma prime minister mariano rajoy ya halarci wadan taron jimamin da aka gudanar a dandalin plaza de catalonia firaministan spain ya ayyana kwanaki uku domin zaman makoki a ƙasar wannan lamarin da ya faru ne a jiya alhamis a lokacin da wani dan ta'adda ya sheko da mota akan wasu jama'a da suke tafiyar ƙasa ya hallaka mutane goma sha uku ya kuma raunata sama da ɗari 'yan sandan catalan sun kama mutum da mutum na hudu wanda ake ganin yana da alaka da hare-haren na ta'addanci guda biyu da aka kai a yankin barcelona a jiya an dai kafe sanarwar ta dandalin twitter amma babu wani cikakken bayani to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin shugaban amurka donald trump na dab da yanke hukunci kan hanya mafi sauki da za ta bi wajen tunkarar yakin kasar afghanistan da ya kwashe shekaru goma sha shida ana yi kafin wani taro da za a gudanar a yau juma'a babban sakataren ma'aikatan tsaron amurka jim mattis bai bayyana ko bai ba da haske ga irin yadda wannan tsarin zai kasance ba da yake magana da manema labarai a jiya alhamis a birnin washington dc mattis ya ce muna gab da yanke hukunci kuma ina jiran abin da zai fito shugaba trump zai gana da mataimakinsa mike fence da tawagar masu baya shawara kan harkokin tsaro a camp david da ke jihar maryland zaben da za su duba ciki har da aikawa da karin sojoji zuwa afghanistan ko kuma amurka ta janye dukkan sojojinta baki daya inda za ta bar sojojin haya da za su taimaka wajen guna da harkokin tsaro a kasar bayan kwashe shekaru suna samun taimako daga sojojin amurka da na kungiyar tsaron nato sojojin afghanistan har yanzu sun kasa shawo kan matsalar taliban waɗanda a baya-bayan nan suka samu shiga yankin iyakar afghanistan da pakistan a yau juma'a ne majalisar ɗinkin duniya ta ce yawan mutane da suka mutu dalilin zaizayar ƙasa a saliyo ya ƙaru inda ya kai sama da 400 aikin neman wasu mutane 600 ya yi wahala a dalilin ruwan sama wadda hasashe ke nuna cewa za a ci gaba da yi har tsawon wasu kwanaki masu zuwa shugaban ƙasar saliyo ns by kuroma ya miƙa ta'aziyyarsa da kuma goyon baya na taimakawa wajen jana'iza da aka yi a jiya alhamis ya ce muna buƙatar mu haɗa kai domin jimamin wannan masifar da ta same mu a ƙasar mu ta ambaliyar ruwan sama da kuma zaizayen ƙasa wannan wani lamari ne mai zafin gaske ya same mu a tarihin ƙasar mu ruwan ya share ɗaruruwan mutane lokacin da suke barci zuwa mutuwa gwamnatin ta sha wahala wajen ceto mutane wanda suka ki bin umarni na gargadi da aka yi musu da cewa su bar gidajensu bayan wani gargadin da ya biyo baya na cewa an sami wata wato katuwar gocewar ƙasa da za ta haifar da zaizaya. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla za mu faro rahotannin namu ne da kokari da hukumar kula da mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya take yi wurin wayar da jama'a akan ci gaban mata inda ta ce batun samarwa mata da yaran mata 'yanci ba yana nufin mata za su yi zama daidai da maza kamar yadda wasu suke tunani ba ne. Ga ci gaban rahoton wakilin wakilinmu Sanusi Adamu daga jihar Adamawa. Sabanin fahimtar da wasu ke yi wa kudurin dokar na wadda ke neman baiwa mata 'yanci daidai da maza. Sakatariyar dindindin ma'aikatar kula da mata ta jihar Adamawa Hajiya Mai Saratu Bello ta ce kudurin dokar wadda ke gaban majalisar dokokin jiha za ta haramta bambance-bambancen jinsi, addini, shekarun haihuwa, aure da nakasa da yara mata ke fuskanta a harkokin rayuwa na yau da kullum tare da tabbatar da adalci da kuma ba su hakkinsu. Mutane suna ba sa fahimta mu sosai sun ɗauka kamar gwagwarmaya muke so mu yi da maza ko mu nuna mu din nan mun fi su ko mun kai wani wuri babu ba haka bane wato ko a yaushe eh, namiji sama yake da mace equality da muke nema din a wurare ne na dama ta hanyar aikin gwamnati ta karatu ta samun wani tallafi a rika daga mata ma don su ma su ba da nasu eh, gudunmawa a gina wannan kasa kar a bar mu a baya a ga kamar mu din ba za mu iya yin komai ba taron na zuwa biyo bayan kudirin majalisar ɗinkin duniya ɗaya uku biyu biyar kan rawar da mata za su taka wajen wanzar da zaman lafiya tsaro da tabbatar da adalci wa mata da yara mata wajen gudanar da harkokin kasashe don faɗakar da 'yan jarida bukatar ilmantar da al'umma a jihohin filato gombe da adamawa na hira da wasu 'yan jarida da suka halarci taron wanda ya gudana a yola fadar jihar adamawa ko yaya suka fahimci wannan kudurar doka kuma ta wace hanya za ta taimaka wajen ciyar da kasa gaba da farko ga michael musa daraktan tsara shirye-shirye na gidan rediyon jihar adamawa an kokarin fadakar da mu da kuma al'umma gaba daya a ci gaba da ba mata wannan fifi a samu lokaci a sa su kuma cikin harkar shugabanci ko ta wani sanyi daga karamar hukuma har zuwa tarayya baki daya a dinga tafiya tare da mata a dama da mata. Sunana Muhammadu Awal ina aiki da kamfanin dillancin labarai da kasa. Da baki kan yin kokarin mu tabbatar cewa mun yi shiga wannan gwagwarmaya an ba mata yancin su ba wai magana cewa an ba mata yanci cewa su zama daidai da maza ba a ba zai yiwu ba amma magana an samu daidaito wajen adalci abin da ya kamata a ba ake so an ba dan mata samu ci gaba da in Allah ya yarda za samu zama lafiya. Mun lura cewa wannan kudirin doka na iya gamuwa da turjiya saboda dalilai na addini da al'adu. Shi yasa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin mata tare da haɗin gwiwar asusun kula da yara, ƙungiyar ƙasashen Turai, gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma ma'aikatar kula da mata ta jihar Adamawa suka tara 'yan jarida a matsayinsu na idon jama'a domin fahimtar da su tanade-tanaden wannan dokar. Inji ji Dr. Titus Angu, babban jami'in harkokin dokoki da suka shafi rayuwar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya. And as you can see, they were excited about it and we know that after this time the message will go to the grassroots and then to members of the legislature to look into passage of this bill. Kamar yadda kuka gane wa idanunku kudurin dokar ta samu karbuwa ga 'yan jarida. Bore mu sakon ya isa ga jama'a da kuma 'yan majalisa domin amincewa da dokar. Tuni jihar Filato ta sanya hannu kan dokar na tabbatar da adalci da kuma baiwa mata da yara mata hakkinsu yayin da dokar ke gaban majalisar dokokin tsakanin jihohin Gombe da Adamawa. Sanusi Adamu, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. To madalla a gaida Sanusi Adamu. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki da kuma kakakin Majalisar Dokoki Yakubu Dogara sun kai wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ziyara a birnin London don ganin lafiyarsa. kakakin majalisar dokokin ya bayyana matukar farin cikinsa game da yadda ya ga shugaban ƙasar na murmurewa ga abdulwahab muhammad da ƙarin bayani a saƙonsa ta shafin twitter at yakubu dogara kakakin majalisar ya ce ya gamsu da yadda ya ga shugaba buhari ke murmurewa daga rashin lafiyarsa inda ya buƙaci 'yan najeriya da su ci gaba da addu'ar godiya wa allah dangane da amsa addu'o'in da aka yi wa shugaba buhari na samun sauƙi da kuma batun dawowarsa gida najeriya ga ƙarin bayani daga bakin kakakin majalisar godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya sa yau ziyarci shugaba muhammadu buhari a birnin london inda muka tattauna da shi na kusan sa daya na yi matukan farin cikin ganin sa cikin anishuwa da fara'a babu shakka shugaba buhari ya sami lahiya sosai na ƙara kira ga lahirin al'umman nigeria da mu ci gaba da bashi cikakken goyon baya da masa addu'a don allah ba shi cikakken lafiya ya kuma mai da shi gida lafiya a yayin da yana shirin komawa kakakin majalisar dokoki kenan musta yakubu dogara da bayani dangane da ziyarar da suka kai wa shugaba buhari a gidan abuja da ke birnin london abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria to madalla a gaida abdulwahab muhammad waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe 4 kenan da minti 41 na yamma a nan washington dc a shakata da wannan faifai kafin ku zo ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku a kan irin abubuwa da ke faruwa a yankunanku da ma wato sauran ɓangarori na duniya. da ya so da so ga kowa. Rabbana ta'ala. iska sarkin dare da rana na sharika laka Allah kai na sa gabana rabbana taka a kunci shugaban mu baya nan ba mu cin abinci rabbana ka maido shi gida mu bar maraici rabbana ka amsa mana dan mu bar kadaici addu'a muke Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla za mu faro daukan kira ne daga jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam Baba ya kuma Makeri barka da yamma. To barka da Alhaji Musa. Eh, na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to bismillah alhaji musa idan muka dauki irin wannan abubuwan da ke faruwa dangane da shi kan shi malam muhammadu buhari to gaskiya a matsayin mu na magoya bayan muhammadu buhari inda suke goyon bayan shi ko muke fatan alkhairi gare shi to muna addu'an allah ya kara mai lafiya kamar inda kakakin na muka ji ya faɗa a kafafen watsa labarai nan namu na gida to babu shakka wannan abin jin daɗi ne kuma ni shawarar da ke so in ba shugabanninmu na Najeriya su daina ɗaukar siyasantar da matsalar shugaba Muhammadu Buhari shugaban ƙasa yana da girma a Najeriya ya kamata inda 'yan TA ma ɗauke ta je direct ta ɗauko mana wannan abu a zo a nuna wa 'yan Najeriya domin duk wasu masu jin daɗi masu son fatan alkhairi gare shi to za su ji daɗi idan suka ga wannan abu amma bai kamata a ce yau wannan ya faɗi haka ba wancan ya faɗi haka ba to a daina siyasantar da rashin lafiya ji rashin lafiya da lafiya duk na Allah ne gaskiya to mun gode malam Musa Garo bari mu je jihar Katsina wane ne a Katsina to baba ya ko mu je suna na Dakta kuma ina kiran ka da Santara to bismillah malam Datta alhamdulillah kullum dai magana da zamu game da rashin lafiya shugaban kasa Muhammadu Buhari muna addu'a Allah ya ba shi lafiya ubangiji Allah ya ba shi ikon dawowa gida domin tafiyar da mulki cikin kwanciyar hankali ma baya koma kera a tashi lahiya. To mun gode kwarai da gaske har yau dai bari mu koma jihar Kaduna wane ne kuma a Kaduna? Barka da Yawwa. Sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa mm, Malam Murtala sai ka ɗan cire murya. Yau muryan ka na ƙasa. To ma da laba biya ko A to abin da ya ji kaɗi na shine cewa a tashan jirgin nan da aka yi mana na garin rigasa muna kiran hukumomin da alaƙa abin ya fa yake hannun su zo gaskiya su sa ido saboda ranar litinin akwai dan majalisa da ya fito daga kano ya zo zai hau jirgi ya yi korafe korafe ya ce to ma'aikatan nan fa su ne ma gwamnatin malam muhammadu buhari zagon kasa ba su aiki yadda ya kamata ya ce a ja musu kunne so ɗaya so biyu ba su ba shi sa ya kira taron yan jaridu muna kiran malam nasu arba'in da da shi rotu ne a mai sa su jirgi da sauran su da zo su gyara mana garin nan. To. Tashan kenan da fatan ranar lafiya. Yawa to bari mu je Damaturu wane ne a Damaturu? Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Kuna tare da buban zam kasuwar da maturu. To malam buba. Na wato ni yau ra'ayina shine ya karkata waɗanda suke zaman dirshan a nan Asrod na Abuja. To. Dangane da rashin lafiyar Muhammadu Buhari akan kan ya sauka koye ya To a gaskiya wannan da mu kamar mu magoya bayan da kuma duk wanda yake son gaskiya mu muna ga akwai lokaci cikin naɗi. saboda dalili ai rashin lafiya da lafiya dukkan Allah ne kuma bai kamata shugaba ba shi da lafiya a dinga masa irin wannan din ba to ga kamar duniya ba mu damu da su an kaso mu kuma alhali mun damu da shi saboda haka mu muna ba su shawarin cewar kowa da kowa ya tattare kayan sai koma gida insha Allah Muhammadu Buhari zai dawo kuma zai dawo lafiya kalau insha Allah yawa ku tashi lafiya daga bubuwa zan kaso da masu to masha Allah bari mu je jihar Adamawa wane ne a Adamawa Adama Alhaji Baban gida ne daga Gombe. Adama Muna kira ga don Buhari su mai da kawansu insha Allah Buhari zai dawo Najeriya ci gaba da mulkin zai ta zarce. Muna fatan Allah dawo da ke lafiya Allah daura shi kan makiyansa gaba daya. To mun gode kwarai da gaske Alhaji Baban gida. Har yau ne muna jihar ta Adamawa. Wane ne mutum na biyu daga Adamawa? ke Adamawa Najeriya. To sai ka ɗan cire murya kamar muryar ka na ƙasa. Eh Ibrahim Haske daga Adamawa Najeriya. To Malam Ibrahim bismillah. Eh wato sanan mu yadda wasu suke nuna wai janar Buhari bai da lafiya ko wani abu yadda muke bukata ne an nuna mutane gaskiya cewa shugaban ƙasa ne yana da lafiya. To, da fatan abin nan shugabanni sun ji ka bari mu je jihar taraba kuma ina sunanka a sunana alhaji lawa rahusa daga karamar hukumar karin lamido a taraba state to alhaji lawa bismillah To zan bayyana ra'ayina akan masu zanga-zanga na rashin lafiyar shi Muhammadu Buhari. Hmm. Wannan abubuwan da suke mun fahimci abubuwan da suke kamar bangaranci ne. Amma mun muna tare da baba ko a wani hali yake ciki saboda haka su mai da bukan su kobe muna nan tare da baban sha Allah kuma yana tsawa to masha Allah sai kuma mu je jihar Kaduna mun gode sosai eh, alallo wane ne a Kaduna amma alaikum salam wane ne suna na abdullahi lalace na tashar mota kawo a kaduna tarayyar najeriya to malam abdullahi ya wato ni zan yi kira ne akan ainihin maganar da ainihin mataimakin shugaban kasa makaddashi farfesa wasu banje akan cewa ba da a yadda da wannan suke wa wa'azu ciwo da zai kawo matsaloli ga najeriya da sauransu to gaskiya muna goyon bayan wannan magana da yi saboda kamar musamman kamar shi ina ni kanu da aka ba shi eh, kotu ta ginda ne su sharaɗoɗi kuma duk gashi ya zo ya kakkarya shine ita eh, ainihin gwamnati ta ce yana da kyau ainihin kotu ta je ta kamo shi a sa shi a prison saboda ya ce ba za a yi zaɓe a nan bura ba to yana da kyau da hukumomi gaskiyar magana su je su kamo wani ina ni kano a shi a prison saboda kasar mu ta zauna lafiya al'umma su zauna lafiya saboda yan baya in suka ga an yi ne to kaga su ma ba za su taso su ce za su yi wani abin da bai kamata ba wannan cin amana kasa ne to yana da kyau dai mataimakin shugaban kasa ya ba da himma a aje a kamo wannan mutumin a zo a sa shi a prison saboda kasar mu ta zauna lafiya da fatan za ku su lafiya daga abin bari mu je jihar Taraba kuma muna da wani daga Taraba macido ne daga Taraba to macido bismillah na'am maganan da ake yi na baba buhari allah zai ba lafiya amin yana ji na ina jin ka malam Majido. yawwa kuma taimakon da muke so ka yi mana shi yan jarida ya kamata irin yankin mu nan na taraba ya kamata ana ziyartar mu amma mu kuma ana dan manta da mu ko da yake kasan gwamnatin ba su tuna da mu ba ya kamata ku ba kuna dan tunawa da mu ai insha Allah to da fatan Allah taimake mu to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jihar abiya wake wane ne a abiya eh, eh muhammadu buhari ne daga abiya su to bismillah ra'ayi na lalle na gaida mai muryar amurka da mhm. ainihin ba da kokari da suke muna gaskiya muna godiya matukar to bayan haka kuma gaskiya ina ainihin ba da goyon haka ne da magana nan da mataimakin shugaban kasa ya faɗi cewa da irin wannan suke kawo irin coce na rashin zama lafiya gaskiya ya kamata a waiwaye su a rinka kama su gaskiya saboda ka gane na yanzu da muke hajiya suke nan gaskiya tun da muke wallahi ba mu taba jin daɗin zama ba lafiya irin mulkin ganin shugaba buhari gaskiya hmm. to gaskiya mu haka muke ba da goyon baya gaskiya a ainihin masu irin tara zamne tsayin nan gaskiya a kula da su wallahi yan gaskiya yanzu sun mai da har yanzu nan a kan an ji a komi yanzu an mai da shi biafra komi an mai da shi wallahi da gidaje da takalma da komai yanzu wallahi da kazo da kazo ka san ba Najeriya kake ba to mun gode kwarai da gaske Alhaji Muhammadu Buhari bari kuma mu je jihar Bauchi akwai wani da muka samu a Bauchi wane ne a Bauchin Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da Sama'ila S. Fawa da madaki karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi Najeriya. To bismillah malam. To a yau dai filin da ya faru a jihar mu ta Bauchi. 'Yan majalisunmu sun yi doka akan bombs da ake sa kan hanya domin talakawa a garuruwa. Hello? ina jin ka bismillah ci gaba ci gaba to abin da yake ban mamaki yan majalisu suka sa doka suka cire dokan nan saboda ana kada talakawa a kusa da garin mu karamar hukumar Ganjo a wani gari Kasiliman aka kada mutane a takalla dan majalisar jiha wajen mutum goma sha takwas amma aka ce wai yanzu muna labarin za a biya shi motarsa ashe a najeriya saboda mutum baya da kuɗi rayukan mutane ya fi mota a mota ya fi rayukan mutane saboda allah a najeriya wani baka da kuɗi baka da baka da yanci da fatan yan majalisun mu yawa insha Allah sun ji labarin bari mu dau mutum na karshe daga jihar Jigawa yawa kana magana da Rashid Nasir ne daga jihar Jigawa mai gatari to malam Rashid bismillah wato ni ra'ayina na farko dai ina kyakkyawar addu'a ga shugaban kasa janar muhammadu buhari allah kara masa lafiya amin sannan kuma abu na gaba ina goyon bayan maganar shi mu sa wato hotun bajo na wannan doka da ya gabatar allah maɗaukacin sarki ya sa ta yi tasiri a zukatan 'yan najeriya amin sun amin mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar kuma da wannan ne za mu kawo ƙarshen kira da muke ɗauka mun gode ma waɗanda suka kira baki ɗaya. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya bayyana wani sako mai muhimmanci da yake da shi ga al'ummar kasar Colombia a ziyararsa ta kwanan nan, inda ya ce Amurka tana goyon bayan Colombia saboda tsaronmu da kuma ci gabanmu suna da alaƙa da juna, wanda ba za a iya raba su ba. Bukatunmu ɗaya ne, martabar mu ɗaya ce, haka kuma samar da 'yancin al'ummar mu ya ta'allaka ne akan wuyan al'ummar tamu. Gwamnatin Colombia da dakarun juyin juya hali na Colombia waɗanda aka fi sani da FARC a takaice sun rattaba hannu akan yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen rikicin da ya fi kowanne daɗewa a yankin ƙasashen yamma yanzu Colombia na fuskantar yadda za ta tabbatar da wannan zaman lafiya. Mataimakin shugaban ƙasa Pence ya ce, Babbar matsalar da wannan zaman lafiya zai iya fuskanta ita ce ta rashin tsaro da kuma waɗansu abubuwan yau da kullum. Tabbatar da dokoki a wuraren da yaƙi ya shafa waɗanda suke haifar da samuwar dandalin aikata manyan laifuka, miyagun ƙwayoyi da tashe-tashen hankula. Amurka za ta ci gaba da aiki tare da Colombia domin tattaunawa akan wannan matsaloli. Wannan ita ce shekara ta shida da rataba hannu akan yarjejeniyar tallata kasuwanci tsakanin Amurka da Colombia, wadda ta samar da ayyukan yi da kuma dama iri daban-daban ga kasashen guda biyu. Colombia ita ce ƙasa ta uku da ke da alakar kasuwanci mafi girma a yankin Latin America. Da hada-hadar siye da siyarwar kasuwanci da ya kai kimanin dala Amurka biliyan ashirin da bakwai a shekarar dubu biyu shida kaɗai Gwamnatin Amurka ta tallafa wa yunkurin Colombia na shiga cikin haɗin kai da tattalin arziki da kuma ci gaba. Sakamakon goyon bayan wannan al'amari, Amurka ta ba da sanarwar baiwa Colombia taimakon kayan aikin fasaha na kimanin dala Amurka miliyan biyu da za su taimaka wajen ganin an cimma wannan buri da aka sa a gaba. Mr. Pence ya ce Duk da irin wannan ci gaba da aka samu akwai damuwa kwarai da gaske ta yadda safarar hoda Iblis wato koken ke karuwa wanda a yanzu ya wuce hankali a Colombia. Wannan matsala da ke kara taɓarɓarewa na da buƙatar matakin gaggawa domin kare al'ummar ƙasashen guda biyu. Safarar miyagun ƙwayoyi ita ce silar tashe-tashen hankula da manyan laifuka da rashawa wanda ya jefa al'ummar Colombia cikin halin kakanikayi. A Amurka kuwa safarar miyagun ƙwayoyi ta zama dafi ga ƙananan yara da tarwatsa iyalai da jefa al'ummomi cikin tashin hankali. Amurka za ta ci gaba da bayyana wannan batu da bukatarta ta neman ƙara tsaro a iyakoki da kuma cikin gida gami da sabunta yunkurinta na cire manyan masu laifuka da mambobin ƙungiyoyin ɓata gari da masu safarar miyagun ƙwayoyi daga kan titunan Amurka. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya ce, Colombia na wakiltar ci gaban yankin Latin America ita ce cibiyar yanki da tsaro da kuma ci gaba. Haka kuma Amurka na tare da ku. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga labarai a takaice. A yau Juma'a shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗa manyan jami'ansa cewa ya sallan babban mai bashi shawara kan tsara dabaru Steve Bannon wanda tun farkon hawan gwamnatin Trump watanni shida da suka wuce ya fi kowa shan suka cikin masu baiwa shugaban shawara. bayanin wanda tun farko ya samu mukamin ne sakamakon taimakawa Trump a kamfen har ya samu nasarar zama shugaban ƙasa ya yi ta samun matsala da wasu manyan jami'an gwamnati. Shugaban ma'aikatar fadar White House John Kelly da Steve Bannon sun amince a Juma'a ta zamanto ranar karshe ga shi Bannon ɗin. A yau Juma'a ne kuma dabban mutane a Barcelona suka yi shiru na tsawon minti guda domin girmamawa da tunawa da waɗanda harin da aka kai da mota jiya ya ritsa da su wanda mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu wasu sama da ɗari suka jikkata sarkin spain kuma firayim minista mariano rajo ya halarci taron jimamin da aka gudanar a dandalin plaza de catalunya firayim ministan spain ya ayyana kwanaki uku domin zaman makoki a ƙasar gwamnatin shugaba amurka donald trump na dab da yanke hukunci kan hanya mafi sauki da za ta bi wajen tunkarar yakin kasar afghanistan da ya kwashe shekaru goma sha shida ana fama To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu baki ɗaya a yau sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shirye. Amma kafin mu yi sallama da ku za mu miƙa mu zuwa ga Malam Redwan Muhammad, daraktan Alfa Radio na birnin Kumasi na rasuwan jikansa lantana abubakar mamman a gidan wato baba iya kenan a birnin kuma kumasin allah ya ji kanta ya kyautata makoma allah ya ba iyali haƙuri musamman mahaifiyarta masfira da take zaune a kanada da kuma sarkin hausawan tafu kumasi alhaji bawa yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman ma sarfi da hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wato juli da ta taimaka muka gabatar da shirin da injiniyanmu na wannan dare baba ya kuma kirki sallama da ku a kwana lafiya amin sun amin